assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi sha ɗaya ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal jadda na fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mala ya fara zayyano mana abubuwan da wannan littafi ya kunsa da ya kira da kawa'id wasu ƙa'idoji da za a zo a lissafa sannan abu kowane ɗaya a sharhin shi daki-daki a fito da shi sarari dangane da ƙa'idojin da wannan tafarki ko wannan manhaji na salafiyanci ya gina a kan shi kuma ba wai ƙa'ida ne da malamin ya ƙirƙira da kan shi ya faɗi ba ko ya tsara ya rubuta a cikin littafin shi ba za ka zo ka ji asalin tafarkin daga annabi ne yadda annabi ya gudanar da wannan tafarki a aikace da kuma a magance da kuma ya ga an yi ya shiru ya tabbatar wannan ne sai malamai sai suka ce au wannan tafarki na bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai da gudanar da rayuwa ɗoɗar irin yadda annabi ya gudanar da ita da ɗaukan aƙida daga makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine tsarin da ake kira da manhaji na salafiyanci ko manhaji na ummatun wasatiyya ko ummatun najiya da duk abin da ma za a kira waɗannan tawaga na ahalus sunna wal jama'a wanda suke kan tafarkin annabi waɗannan ƙa'idoji kaji asalinsu sannan mala ya ce wal usul akwai usul na wannan manhaji da malam zai zo ya shimfiɗo mana bayanai don gani da su dalla-dalla dake-dake wanda su ma asalinsu daga can zangon farko ne daga aikin annabi maganan annabi tabbatarwar shi sannan sai simat wane ne dawa suka kama da 'yan manhajin suwa da ne kuma ganin su kai kasan ko sun yi iddi'ai to ba za a gansu da kaman wannan manhajin ba shi dole a dukkanin gudanarwanka sai in ka siffanti da siffa karara na waɗanda ake kira da cewa 'yan salafiya sannan za ka zan ɗaya daga cikinsu ba ina goyon bayan malon wani ina tare da malam wani mune 'yan waje kaza ko 'yan gangare ko 'yan tudu ko 'yan kwana iri kaza kawai shi kenan sa ce wai ka zama ɗan salafiya ai ba kabilanci ba ne kawai daga an haife ka a ƙasan hausa iyayenka na hausa ka zama ba haushi ai manhajin ba haka yake ba ana fahimtar wannan da kyau ku musulunci yana da tsari musulunci yana da ƙa'idoji musulunci yana da usul yanda za gudanar da musuluncin nan dole sai an gaya maka ana fahimta wani zai ce to ala ta malam me yasa kuka matsa sai an zo da wasu usul na musulunci bai isa ba sai mu ce ai wannan suwa na musulunci ne matsalan da aka samu shine ƙungiyoyi ne suka yi yawa a cikin musulunci ɗariƙu ne da mazhabobi da aƙidu mabambanta miyagu aka shigo da su cikin musulunci to dole ne a zo da irin wannan ƙa'idojin don a tantance wani musulunci shin musulunci sufanci shin musulunci shi'anci musulunci khawarjanci musulunci mu'tazilanci musulunci ash'ariyanci ko musulunci jabariyanci ko duk waɗannan hayaniyan duk suna kiran kan zuwa ga musulunci to sai a zo da ƙa'idan da zai tace tantance wani irin musulunci irin na annabi ko ko irin waɗannan mashirmanta da suka zo da sunan addini suna ƙoƙarin gurɓata addini mala ya ce littafin zai mana bayani dangane da asarar da'awatul hizbiya alal islam umuman za a zo za a tantance mana bayani don gane da gurbi ko illa wanda da'awa zuwa ga kungiyanci yake haifarwa a cikin musulunci ɗungurungun wanda yake kan wannan manhaji ko ba zai taɓa shiga ƙungiyan kowa ba ba zai mara ma ƙungiyan kowa baya ba shi yana mara ma gaskiya baya ne gaskiyan nan ku kowane ne ya zo da ita masoyi da makiyi ɗan garinku da wanda yake wajen garinku wanda kake so da wanda ka sa makaran tsana kun gano wannan da kyau ku in yana tare da gaskiya ko ya zo da gaskiya za ka karba amma daga lokacin da ka tare gaskiya kai mata shingi cewa duk wanda zai zo da gaskiyan in dai ba cikin inda ka killace kai killa yake ciki ba to gaskiyan ba za ka karba ba to kai ba dan salafiya ba ne ka koma da'awa alal hizbiya ana fahimtar wannan da ke ku za mu zo mai bayanin wannan wannan kamar fihirasa ne kun gano wannan da ke ku na abubuwan na kawa'id da usul da simat da malo ce zai kawo mana table of content ne misali malo ke kokarin tsara mana don mu ji mu sani me za mu taras a gaba wa'alar ala salafiya hususan sannan za a mana bayani akan ya tsarin da'awar salafiyya take a keɓe in an kalli ƙungiyoyin mabambanta a jimillance wanda suke cikin addinin musulunci shin wannan da'awa ta salafiyanci ƙungiya ce mazhabi ce za a wannan maganar kun gano wannan da kyau ko don ka san me kake yi kuma ka san yadda za ka fahimci irin waɗannan ƙungiyoyi da ake ƙirƙiransu da sunan addini sai ka gane bambancinsu da wannan tafarki da annabi ya ɗaura sahabbai a kai al'umma annabi kuna fahimtar wannan tayyib na biyar wujubu izharin mazhabis salaf mala ya ce yana daga cikin ƙawa'id da usul da simat na wannan manhaji na salafiyanci dole ne a zo a bayyana karara mazhabin salaf suwaye salaf da suke da wannan mazhabi su ne annabi da sahabbai za a ce maka akwai mazhabin wani mazhabin wani mazhabin wani tambaya kafin su ba a mazhabi ba kenan wannan abin da kake cewa mazhabin wani fahimtar shi ne shi wani ɗin da kake danganta mazhabin gare shi to wanda ya zo da saƙon da almajiran mai saƙon na farko su ne sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan da kyautatawa su ba su da mazhabi suna da shi ya tsarin mazhabinsu yake za mu zo mai bayani a kai ana gane wannan da kyau to zuwa a bayyana wannan mazhabi kuma a tallan wannan mazhabi a kira zuwa ga wannan mazhabi ya zama wajibi shi ne ce wujubi izhar mazhabin salaf na shida malici jawazu alintisabi ila salaf wa talaqqubi bis salafiyya zamu ji halaccin danganta kai zuwa ga magabata na kware sune salaf ka danganta kanka cewa kai mabiyin malaman farko ne annabi da sahabbai kai mabiyin salaf ne ya halatta ka sama kanka wannan sannan wata laƙobe kuma ya halatta ka sa kanka laƙabi nickname bis salafiyya a ce wane wane a salafi suwane suwane 'yan salafiyya wannan ya halatta kwarai da gaske ya halatta ina za mu samu halaccin sai mun zo cikin karatu littafin gadangadan? an fahimci wannan da kyau ku kai ma za ka yi samu kanka kai mabiyin salaf ne ko ka ce al'asari wane wane al'asari? wane wane a tsalafi kun gane wannan da kyau ku da irin wannan diya halatta na bakwai a hammu zati manhajis salafi mahala ya ce za a yi bayani dangane da mafi mahimmancin ababen da wannan manhaji na magabata ya sha bamban da sauran mazhabobi da sauran ƙungiyoyi da sauran aƙidu da tintintini na mutane da suka shigo da shi cikin addini menene mafi mahimmancin abin da ya zama mararraba da ya rabe tsakanin sauran mazhabobi da duk wani manhaji ma da ake bi da mazhab salafi ko manhaj as-salafi ina fatan kun gano wannan da kyau sai mu mutane cikakken bayani su gane usul din da kawaid din da kuma simatin din shi Allah ya tsare mana imanin na takwas manhaj ahlul bida. wal ahwa za a karantar da kai a tsarin wannan manhaji na salafiyanci ya manhajin 'yan bida'a da 'yan son zuciya yake kunga wannan ya sa su da dama mutane duk mutumin da bai tsaya ya yi binciken ilimi ba bai san abu ba in kaga wanda ya bincike san abu ko ka bar shi ya gudanar da abin da yake gudanarwa bisa tsari don allah mutane suna mana karambani bani akwai 'yan bid'a akwai 'yan son zuciya ɗan bidi’a duk abin da yake yana ƙoƙarin ya nuna yana mafi Allah ne to shi ya sha bamban da ɗan son zuciya shi ɗan son zuciya yana son yi abin da zai ji daɗi a ran shi ne ma'ana ya birge kan shi ko ya yi abin da wani ya sa shi don ya birge wancan ko ya yi abin da zai ba wasu haushi ko ya yi abin da zai fanshi haushi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan ɗaya daga cikin ɗabi'an ɗan son zuciya kenan to yanda ake treating ɗan bid'a daban da yanda ake treating ɗan son zuciya ana fahimtar wannan ana samun 'yan son zuciya a cikin 'yan bid'a ana samun 'yan son zuciya a cikin ahadu sunna kai har a cikin manhaji na salafiyanci akwai 'yan son zuciya to idan ɗan son zuciya ya bayyana a bisa irin wannan tsarin ya za ka fuskance shi kuma ɗan bid'a da 'yan son zuciya suna kafa hujja da ƙur'ani da hadisi ne ba dan san zuciya yana iya danganta kanshi zuwa ga salafiyanci kuma ya makale ma manhajin amma kuma yana gudanar da san zuciyar shi a kashi to ya zaka gano shi in ka gano shi ya zaka bayyana ma al'umma su guje shi ya zaka fallasa mugun aikin da yake yi sai an bayyana maka ba da ka ake harkan ba ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to za a gaya mana qawaid na tinkaran waɗannan da usul ɗin da kuma yadda zaka gane su a kama yadda za ka gane su a magana yadda za ka gane su a hudda yadda za ka gane su da wasu irin jama'a suke tare ai duk sanda kai kururuwan addini mutanen da suka zo maka ko daga nan ne za ka gane kai na gari ne ko na banza ya gada ka san wannan za mu zo mu tantance wannan a cikin wannan ka'ida shi sa akwai yanayin mutanen da in sun matse mu za mu kore su za ce saboda me za mu ce saboda muna ƙoƙarin mu kare kanmu daga kasu gurɓata mu kuma su gurɓata mana manhaji manhaji a salafi baya accommodating irin wannan tarkatarkan da tsiya ba su ake kawo tattaro mutane mashirmanta su shigo ba su ake duk wanda ya zo a yi tasbiya sun matarbiya alal musaffa a tace sannan a tarbiyyanci mutane a kan tataccen ba kan ta da ɗarkaniya ba Allah ya tsare mana imanin na tara ba'adul ƙawa'id fil manhaj salafi akwai wasu ka'idoji na musamman kuma da za a zo ka ji an tsaro maka su a bisa tsarin manhaji na salafiyanci manhajin magabata ya suke fuskantar nasoshi ya suke fuskantar sababbin abubuwa da suka taso musu ya suke fuskantar rikita-rikita da rigingimu kun gano wannan da kyau ku shin shi salafi kawai na zama taɓu shari ne duk wanda ya yunkuru su ya hau kanshi da takalmi na tattakawa eh haka yake ya salaf suka fuskanci 'yan cikin gida waɗanda suka nemi su zama masu alaƙaƙai shin sun bas su ne cin da inamu inamu ne ku zo ku lalata manhajin ku ci mutuncinmu kun ci bilis ya magabata suka yi dole hayaniyar mutane mu ba zai dame mu ba in dai abin da muke ba mu sauka kan manhaji ba to magana ya ƙare na goma arraddu alal mukhalif ya ake mai da martani ga wanda kuka samu saɓani da shi wannan lokaci ya ƙure kusa alama a kan shi don sai mun ɗan tattauna magana kaɗan a kan shi wani da su wani ko ƙungiya kaza ɗariƙa kaza ko manhaji kaza kuna da saɓani da su kuna karo da gwaran dalilai ko kishiyoyin juna ne ya ake mai da martani akan wanda yake muhalifi ne ya ake mai da martani ga wanda kuke muwafiki da shi ne Isa an karanta da kai waɗannan abubuwan in ka ce za ka yi da ka to za ka da karanto abin daga zuciyanka ne madadin ka yi gyara sai ka zo da ɓanna cin da ba koya maka aka yi ba nazari kai a cikin littafi ganin kake nazarin kama shari'a ne allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum